fa da kamanta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora na kokowa da zafin su kada a barka a baya. ta nan an maido ta an maido kokowa an maido ta alhaji ana tau hankali hankali subhanallah wallahi ko kowa ta yawo ta yi abin mamaki alhaji ila lamba goma ya haɗa kokowa karshe kyau subhanallah aiki zai lalata aiki zai lalata subhanallah amma yau ana kokowa kashi zakiru zakari da shi da ɗan cewa ah. to kai kai to amma zakiru kajiya habibu zakir ba karamin dan kokowa na ba wallahi manu karhi gare kuma lawali dan tela kuma lawali shi da ma ka san lawali ba karamin dan kokowa sai dai a ce latizo ne ka lawali a ce ai kokowa ba ta taso ba lawali tashi hankali saboda ka san kadiba lawali cikin warin shi banza sale sun da banza ba banza kaga da wani da wani shi mika kawa shi na ta ba banza ba da haka kai kai kai kai kai kai kai kai kai to lawali kai lawali ya shirya wa kofi wannan wa ya shirya mai wallahi lawali ya shirya wa kofi ya shirya ka ga dai ma aminu wallahi hankali hankali aiki da lalata aiki lalata aiki lalata aiki lalata aiki ya samu baya aiki ya lalace aiki ya lalace aiki ya lalace ya kare nan ya lalace subhanallah ya kada amani